hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 31 ga watan mayu shekara ta 2014 wannan shine kaset na hudu wannan shine kaset na 14 daga cikin jerin jeringiyar kasusuwan karishan karatun fiqhus sira ta ainihin wato wallafar doktor al-usab doktor zaid ibn abdul karim az-zaid Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi na fiqhu sira littafi ne wanda yake kwararo mana labarin tarihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a tattakaice da kokarin fitar da fiqhun da ke cikin kowane gaba ma'ana darussa waɗanda musulmi zai karu da su domin kyauta rayuwar shi da al'adar shi da addinin shi da zamantakewa da harkoki na da kullum idan jama masu sauraro ba su manta ba a ainihin darasi da muka yi a baya muna karatu ne dangane da babun da ke bayani akan fiqhu sira tun daga fathu makka har zuwa kan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala wasallama mun zo daidai inda malam ainihin zaid profesa yake ba mu labarin abubuwan da suka faru a yakin da aka fi sani da suna ainihin wato hawazin kenan ko wato farmakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mu hawazin a yakin Hunain mun ji daidai inda mas'ala ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ci nasara a wannan yaki ya ɗebi dukiya yayi ta wa mutane wannan a bashi raƙumi ɗari wani a bashi 100 da ukiya 100 ta zinariya haka dai aka yi ta wa mutane dukiya ta ban mamaki sai zama duk waɗanda aka ba su wannan dukiyar galibin su ma dai ya zama sababbin musulunta ne waɗanda ake tattalin zukatan su zauna a musulunci daga cikin at-tulaqa mutanen garin makka waɗanda suka musulunta bayan fatu makka da larabawa waɗanda suka shigo musulunci daga ƙauyukan da ke kewaye da ƙasar makka bayan fatu din ko kuma wasu ma ba su riga sun musulunta ba ana fata su musulunta ne irin su umayyatu dan khalaf manzo Allah ya dinga ɗiban dukiya yana bai waɗannan mutane sai wasu daga cikin mutanen Madina waɗanda suke ganin a ah, yaushe za a ce mu da muka taimaki wannan mutumi an kore shi daga garin su muka kira shi muka ce ya zo cikin mu ya zauna muka bashi gida muka bashi wurin da ya masallaci muka taimake shi da dukiyar mu da jinin mu da komai shi da dukkan mutanen shi da suka ta yanzu kuma an samu dukiya kaga ya koma yana baiwa ƴan garin su mu ya rabu da mu suka yi waɗannan maganganu a matsayin kamar korafi haka na bayan fage sai aka samu wani sahabi sai karfin hali shine Ubaratu dan Samit ko wannan sahabi da yayi wannan ƙarfin hali shine ya tafi gun Annabi sallallahu alaihi wasallama je ya ce ya manzo Allah ka ji kaji kaji da mutanen garinmu ansarawa suke faɗa manzo Allah ya ce da shi yanzu kai ma magana da kake faɗi kenan yace ce to manzo Allah aini ma ɗaya ne daga cikin ainihin wato mutaina amin sa'adu dan ubada shine wannan magana ba ubada ta dan to muna cikin karanta wannan kisa shine lokaci ya kure mana dan haka zamu dauko daga daidai inda malam yace ce fi sahihil bukhari an ga wajen ko fi sahihil bukhari ya zo a cikin riwaya ta bukhari cewa mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yema wannan sahabin tambayar nan sai ya ce wa sahabin to aje a kira mai gaba ɗaya mutanen Madina su zo su tare a nan wajen yana da mitin da su yana so ya musu jawabi yana so ya kawo musu da wannan shubha ya bayyana musu hikimar da ke cikin abin da yi yana musu cewa kuma hakan da aka yi ba kaskanci bane gare su ɗaukaka ce shikenan malam zaidu ya ce falan majtama'u yayin da waɗannan mutane ansarawa suka taru qama annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa qala sai manzon Allah ya miƙe sai ya ce ma hadithun balagani anku wani labari ne iske ni game da ku ya ku mutanen Madina fa qala fuqaha'ul ansar sai masu hankali daga cikin mutanen Madina suka ce amma ru'asa'una falam yaqulu shay'a ya manzan Allah jagorori a cikin mu shugabannin mu basu faɗi komai ba wa amma nasu minna fa hadithatun hadithatun asnanuhum fa qalu sai amma akwai wasu mutane a cikin mu wanda suke yara ne kanana masu kanan shekaru to su kan barka ji abin da suka ce suka ce yaghfirullahu li rasulihi Allah ya yafe wa manzan shi Allah ya fi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yu'ti quraishan wa yatrukuna yana taba qurayshawa mu ko ya fita batun mu wai suyufuna taqtaru min dima'ihim mutanen da har yanzu takobin mu tana digar da jinin su su qurayshawa mu muka kashe su a badar mu muka kashe su a uhudu mu muka je muka kai musu farmaki fatu makka takobin mu ma bata bushe daga jinin su ba amma saboda sun musulunta dan su yan garin su annabi ne manzo Allah ya ci gaba da ba su mu ya rabu da mu suka ce Allah ya fi manzo Allah ma'ana suna ganin kamar hakan bai dace ba wannan magana mala yace a duba sahih bukhari wanda ke tare da fathul bari al matbu'u ma'a kaga yayi ainihin inji ya cire kalman al fathul bari din gashi nan sahih bukhari al matbu'u ma'a fathul bari inji ne wannan kuskuren a cikin mujalladi na 8 shafi na 25 zuwa shafi na 53 a lamba hadisi na 4331 sai manzo Allah ya ce alam atikum dalalan fahadakumullah yanzu ni za kuwa irin wannan ashe ban zo na tarar da ku batattu ba Allah ya shirye shi ku ta hanya ta wa alatan fa'agnakumullah ashe ba talakawa na riske ku ba Allah ya azata ku ta dalili na wa aada kuma kuna masu gaba da juna fa allafa Allah baina qulubikum Allah ya hada tsakanin zukatanku da masu gaba ne tsakanin Aus da Khazraj qalu bala Allahu wa rasuluhu amannu wa afdal suka ce gaskiya ne ya manzo Allah abinda ka faɗa Allah da manzon shi sun fi falala kuma sun fi baiwa sun maƙala sannan sai manzon Allah ya ce ala tujibuni ya ma'ashar al-ansar ku bani amsa mana ya ku mutanen Madina qalu bima za mu nujibuka ya rasulullah suka ci haba manzo Allah wace irin amsa kuma zamu baka Allahu wa rasulu lillahi wa rasulihi al-mann wal fadl suka ce falala da daraja tana ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzon Allah yace amma wallahi law shi'tum la qultum fala sadaqtum wala suddaqtum yace na rantsi da Allah da kun ga dama da kun fada kuma da kun yi gaskiya kuma da an gaskata ku sai ku ce mene ku ce ataitana mukazzaban ka zo mana lokacin da kowa ya karyata ka mutanen garin ku suka karyata ka fasaddaqnaka mu gaskata ka wa makhzulan ka zo mana lokacin da mutane suka wulakanta ka fa ka mu muka taimake ka wa tsaridan ka zo mana a matsayin wanda aka kora wanda ba shi da ba shi da wanda ya jibince shi fa awainaka mu muka jibince ka wa ailan ka zo mana a matsayin baka da kowa fa asainaka muka karfafa ka manzo Allah ya da kun ga dama shi ku bani waɗannan amsoshin ku ga mana waɗannan maganganun kuma ku rama gorin da ne muku kuma in kun faɗa haka gaskiya ce za a gazgata ku dan gaskiya kuka faɗa amma da yake ba kowace magana ke iya faɗuwa ba suka ce babu abin da za su bada amsa shi da kanshi ne ba da amsar da za su iya dince su bayar domin in suka ba manzo wannan amsa to kuma za su iya bata ayyukansu gaba ɗaya da suke ina fata mun fahimci wannan zai fita mana darasi game da wannan gabar a can gaba cewa ashe ba kowane aikin alheri da kai ne za ka yi mutumin da kai mashi alherin gori ko ka ambata mashi ba sannan kuma akwai yiwuwar wata rana ka ambata din kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu alfarmar da ke kansu alfarmashi da ke kansu a sai awajattum ma ya ma'ashar ansari fi anfusikum fi lu'atin min ad-dunya manzo Allah yace da su yanzu nan ya ku mutanen Madina kuna jin haushi ne a cikin ranku saboda kun rasa wani abu na jin dadin duniya lu'a'a fi fati bi lam lu'a'a shine kaman asali ma'ana shi annabat annaib yabanya abu wanda yake kore mai ban sha'awa wanda ya ji taki ya ji ni'ima to ni'imar duniya ita kuke jin haushi dan kun rasa ta'allaftu biha qauman ni'imar duniya wacce na dauka nayi amfani da ita dan na jawo wasu mutane a jika dan su musulunta li yaslimu dan su musulunta wa wakaltukum ila islamikum ku kuma na bakku da musuluncin ku saboda na da musuluncin ku ku ba sai an baku kuɗi ba kaga ashe daraja ce ba su sani ba kyale su din da aka su manzon Allah ya yarda da su ne ya san zai iya shan alwashi akan su cewa suna da imani dan haka su yake ganin babu bukatar sai an ba su kuɗi za su tabbata imani su kuma suka gaza fahimtar wannan saboda dan adalci alatar dauna ya al ansari an tadhhabu an-nasu bishati wal ba'iri wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum yace ya ku mutanen Madina yanzu nan ba ku yadda cewa mutane su tafi garuruwan su da raƙuma da awaki ko kuma ku koma garinku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma morewa kenan a ba mutum raƙumi ɗari ko kuma a ba ku annabi sallallahu alaihi wasallam A ba kwatanci ma fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi allah ya ce na rantse da Allah da Muhammadu ran Muhammadu ke hannunsa laulal hijira la kuntum ra'an min al-ansar ba dan ni dan kaura bane kuma ba da za a yi na canza status dina wallahi da na zama ɗaya daga cikin ku mutanen Madina saboda falal da kuke da ita walau salakan nasu shi'aban wa salakatil ansaru shi'aban la taraktu shi'abal ansar da mutane za su rabu zuwa kungiya kungiya lungu lungu tawaga tawaga gayya gayya ce wallahi da gayya mutanen Madina zan shiga da za a ce ga jam'iyya suwa ne ga tawagar suwa ne ga kungiyar suwa ne yace wallahi tawagar mutanen Madina zan shiga dan ta fa alheri Allahumma arhamil ansar wa abna ansar wa abna abna'il ansar ya Allah manzo Allah ya musu addu'a ta musamman kaga wannan korafi da suka yi zama musu falala ta musamman manzo Allah ya ce ya Allah ka jikan mutanen garin Madina Allah ka jikan ƴaƴan mutanen garin Madina Allah ka jikan ƴaƴan ƴaƴan mutanen garin Madina yamma wato ajiyal guda uku generation guda uku sai da manzo Allah ya musu wannan addu'a wanda babu shakka Allah ya karbe ta da haka har yanzu da muke magana madina ta daga cikin garuruwa mafiya albarka a doron duniya in ba ita ce ma mafi albarka gaba ɗaya ba saboda ire-iren waɗannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata a nan da wasu wurare da maganganun da ya yi akwai littafai ma na musamman da aka rubuta game da fada'ilul madina ko fada'ilul ansar ga sunan ainihin wato maganganu da hadisai ko da a cikin bukhari a cikin kitabul fada'ilus sahaba akwai littafin manaƙibul ansar abuwabu manaƙibul ansar za ga irin falalarsu da darajarsu da ainihin irin alfarmar da suke da ita da kuma hukunci game da shari'a wanda ya tabbatar da cewa ko mutanen garin Madina sun yi abin da ba mai kyau ba to kamata ya yi a musu haƙuri a musu ahuwa a kau da kai wannan shi ne kaidar shari'a ma'ana idan mutanen Madina aka samu wani mutumin Madina ya yi wani laifi to kamata yayi da shugaban wannan zamani ya mai hakuri ya mai ahuwa ya neman mishi uzuri shi yasa sayyidina Umar har zai rasu yana daga cikin nasiha da yayi da kuma ainihin wato wasiya da ya baiwa halifa bayan shi da yace ina jan kunnan halifa bayana ya kula da haƙƙin ansarawa sai yace masu masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine darajar tasu wanda suka sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimake shi da jinin su da dukiyar su da komai waɗanda tunda manzo Allah ya zo ya zauna a cikin su gaba ɗaya ba su da wani shugulu shagil sai kula da shi ƴan kasuwa ne manoma masu ainihin wato jari da harka ta yau da kullun duk suka jingina duk waɗannan abubuwa suka koma ba su da aiki in banda taimakon musulunci wani lokaci kuma suka nemi su wani kuskure cewa tunda yanzu musulunci ya zauna da gindin shi bari ainihin wato su koma su ci gaba da kasuwancin su bar harka addini Allah ya ce musu ina kar su take su yi wannan za su bata imanin za su bata ayyukan su haka a wannan ɗabi'a suka rayu a ita suka mutu shi yasa tsawon zamunna sarakunan musulunci sun kula da wannan amana a daulolin musulunci da suka biyo baya duk abin da mutanen Madina suka yi dole ake daga musu kafa sarki guda daya shine wanda yayi wani abu na ta'annici wanda tarihi ba zai manta da shi ba kuma dole a ambata saboda munin aikin da yayi shine Yazid dan Muawiya mu musulmi ne ba mu la'antar shugabanni da haka ba za mu tsine mishi mu ce Allah ya tsine mai ran da yan shi'a suke yi ba amma dole in tarihi ya kawo kai ko karatu ya kawo kai dole a ambaci abin da ya faru domin abu ne rubutacce wannan kuma za a wakkala al'amari zuwa ga Allah kamar yadda Imam Zahabi ne yake faɗa sanda yake tarihin Muawiya dan Abu Sufyan a cikin littafin Sirr al-Alamin Nubala Allah ya gafarta ma Imam Zahabi yace da yabo tarihin Muawiya radiyallahu anhu ma yace Muawiya sun yi rigima da Aliyu kuma rigimar ta shafi duk mutanen da suke kewaye da kowa daga cikin su ma'ana Muawiya da mutanen ƙasar Sham sune masu wanda suke kewaye da shi Aliyu da mutanen ƙasar Iraki sai ce sai aka wayi gari abin ya zama kamar al'ada duk wanda aka haifa a ƙasar Syria Iraq Sham kenan sai ga yana kyama Aliyu da mutanen Aliyu kamar da duk wanda aka haifa a ƙasar Iraq sai dinga kyama Muawiya da mutanen Muawiya yace abin ya zama kamar al'ada ne wasu ma ba su san munin abin da ke cikin rafdu a bangare daya ko kuma nasibanci ba yace dan haka mu su bi muke godewa Allah an haife mu a ƙasar Syria ƙasar Sham amma Allah ya taimake mu ba mu zagin ko ɗaya daga cikin su yace Allah ya taimake mu da malamai sun koya mana ilimi na gaskiya sun sa mu akan hanya siratul mustaqima da haka muka gane kowa gurgurdan gaskiyar shi da kuskuren shi mu mai addu'a alheri akan gaskiyar shi mu nemi Allah ya yafe mishi akan kuskuren shi yace sa'annan kuma kungiya ta uku wanda basu shiga rikicin ba gaba daya kamar wane da wane da wane ya ambace shi yace su ko mu ta musu salati muna cewa Allah ya kara musu yarda yadda muke cewa Allah ya kaida da wadancan yace sannan kuma mu kyari masu kyamar kowane bangare nasi ba din kenan da rafida da kuma khawarija to mu ma Allah ya taimake mu akan haka muke alhamdulillah Allah ya ba mu falala da malamai na sunna su malam albani rahimahullahu sun samu akan wannan sai ba da ka ba ma zagin kowa a cikin su kuma kowa idan karatu zan faɗi gwargwadon abin da ya daidai da abin da yake kuskure da hujja domin wannan lazimi ne na ilimi babu ɓoyewa dole za a ce kowa na da gwargwadon abin da yake daidai yana da gwargwadon kuskure wane a wuri kaza abin da ya daidai ne abin da ya kaza ba daidai bane Allah ya ce mishi shikenan an ku zauna lafiya to abin da yasa na kawo wannan shine saboda wannan magana anan a shekara ta 63 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama wata matsala ta faru a watan ainihin zulhijja shine wasu daga cikin mutanen garin Madina suka kaima Yazid dan Muawiya halifan musulunci ne lokacin Allah ya ji kanshi suka kai mishi ziyara a fada shi ta kasar Sham sai suka je suka dawo suka ba da labarin cewa gaskiya saboda Allah ya Yazid bai cancanci halifanci ba conclusion din su kenan saboda sun ce sun tarar da shi baya kula da sallah yana shan giya yana kaza yana kaza suka kawo labarai babu wanda ya tunanin bari ai fayin labaran ko kada verifying nan da nan mutanen Madina suka kira mitin na dattawan gari ko suka ce suka fito da karar cewa sun kwabe mubaya da suka ma yazidu sun fasa yi mishi mubaya domin da can Muawiya ya tirsasa musu akai min baya wanda wannan daga cikin kurakuran shi ma Allah ya gafarta mishi kamar yadda kuma manzo Allah ya ishara a cikin hadisi wanda yake Imam Ahmad ya fitar da shi Albani ya inganta shi a cikin sahiha game da wannan cewa farkon mutumin da ya canza sunna ta shine wani mutum a cikin Banu Umayya malamai suka ce sunna manzo Allah game da zaben shugaban da za a ce al'amarin ya zama shura bainal muslimin a zaɓi wane ne a haƙƙo biha kar mutum ya saka wani wanda yake son ya zama nashi amma mu ya canza wannan sunna yasa da ƙarfin tsiya Yazidu ya hau to bayan da yazidin ya hau mutanen madina suka haƙura duk da akwai ragowar sahabbai a cikin su to da wannan al'amari ya faru sai suka ce sun tube sun kwaɗe mubaya da suka mishi ba su yadda da shi ba a matsayin halifan musulmai suka fara shirin za su yi ma Abdullahi dan Zubair mubaya wanda shi kuma yana Makka dama ya riga ya ja tinga ya ce nan iya nashi da Muzidi ya ji labarin haka sai ya yi kuma da wani takade shine sunan shi Muslim ibn Uqba za ga malaman tarihi suna ce shi musri mai barna maimakon muslim din wannan mutumi wannan takaddarin mutumi da yazo shine akai wani abu da aka fi da suna waqatul harra yakin harra yazo a wannan fili na harra wanda wani fili ne dake wajen garin Madina mai duwatsu masu zafi din nan yazo ya fuskanci mutanen garin Madina ya halasta wa kanshi alfarman Madina aka ce mishi in mm, in mm, wannan gari yana da alfarma yace sam ba su da sauran alfarma tunda sun kwabe mubaya da suka walifa musulunci kwana uku yana kisa yana yanka yana kashe mutane yana kama bayi sojojin shi suka dinga shiga gida gida suna yanka mutane suna wa mata fyaɗe babu abin da basu ba sa'idu dan musayyib yana daga cikin wanda suka tsaya saboda an nuna shi za a kashe shi aka ce ai mahaukaci ne ku rabu da shi wani ya cece shi ta ai mahaukaci ne sai dan musai da kake jin labari suka zo suka yanka mutane yanka na mamaki sun kashe mutane da yawa karanta littafin ainihin wato al-bidayatu wan nihaya na ibnu kathir da tarihul islam na imam az-zahabi da can baya kuma a tarikh na a tarihu na imam tabari wannan abu da ya faru mugun ta'annuci a cikin tarihi babu shakka wannan rashin kyautatawa ne wannan takadarin mutumi bai da dare ba wai sai ya ce bari ya kama hanya ya je maka ya je ya magana Abdullahi dan Zubair to a hanyar shi ta tafiya Makka ya gamu da wata muguwar cuta Allah bai daga mai kawa ba ya halaka shi ma Yazid din shi ma bai kara wata guda bai mutu aka daura ɗanshi. wanda shi kuma kwata-kwata ma kota uku bai ba akan halifanci rigingimu ne da suka faru da dama a cikin tarihin musulunci to yanzu kaga wannan mutane ne fa aka kashe bila adadi genocide ne aka yi wa musulmai sahabbai da su mutanen Madina me yasa ba a bikin tunawa da da aka kashe su su ba su da gata ko kuma su ba su da daraja ne za gane wannan al'amari na shi a siyasa ce kawai ah, to in ba haka ba me yasa shi kanshi Aliyu me yasa babu bikin tunawa da ranar kashe shi ai Ali ya fi Hussein daraja a musulunci kuma shi ma kisan gilla aka mai kisan zalunci da ya kamata a ce yadda ake yin Ashura ranar tunawa da ran da aka kashe Husaini ya zama kuma akwai wani biki da za a dinga yi duk ashirin ga watan Ramadana na kowace shekara ko ashirin da biyu bisa saɓanin riwayoyi don tunawa da ran da aka kashe Sayyidina Ali dan Abu Talib shi ma Ahlul ne shi ma daga cikin a'imma da ake fada haka Hamza dan Abdul Muttalib shi ma ahli baiti ne da abu ne na siyasa kungiya ce ta siyasa da ta canza ta zama wani addini daban Allah shi kyauta to a takeice sarakunan musulunci hadda waɗanda suka biyo baya zaka tara sun kare ma Madina wannan alfarma gwargwadon iyawa ana girma mutanen Madina ana danganta su da wannan daraja ana ganin falalarsu Allah shi kyauta a takeice malam yake cewa shikenan fabakal qaumu hatta hatta akhbalu lihahum sai mutanen suka dinga kuka har sai da suka jika gaba ɗaya gemman su kowa gemun shi jike da hawaye wa qalu suka ce rabina bi rasulillahi qisman wa habba mun yadda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rabanmu shine abin da zamu dauka daga cikin wannan ganima thumma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa tafarraqu daga nan manzo Allah ya juya ya ba su baya su ma kowa ya koma cikin harkar shi wannan riwaya mare ce a karanta musan da Imam Ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na 76 zuwa da bakwai da kuma sira ta Ibn Hisham wacce aka buga ta ma'ar Rawdul Anif a cikin mujalladi na hudu shafi na 156 zuwa 157 yace wandur ka duba kuma al-qissata mukhtasaratan labarin a takaice fi sahihul bukhari a cikin ainihin bukhari al-matbu ma al a mujalladi na 8 shafi na 40 da da bakwai da kuma shafi na 52 da lamba hadisi na 1330 da kuma 4331 da kuma lamba hadisi na 4332 da lamba hadisi na 4334 da kuma cikin sahih muslim a mujalladi na biyu shafi na 733 da kuma shafi na 738 a lamba hadisi na 1059 da lamba hadisi na 1061 ina fata mun gane wannan wa qad surra rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi islami hawazin manzo Allah yayi farin ciki ya ji dadin musuluntan hawazin wa sa'alahum an za'inihim malik ibn auf an-nasri ya tambaye su labarin ainihin shugaban su din can su na baya da muka ji Malik ibn Auf na Nasari cewa ina labarin shi fa akhbaruhu annahu bi Taif ma Thaqif suka ba manzo Allah labarin cewa kwamandan nasu ai ya gudu garin Taifa yana can tare da sakifawa fa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah yace akhbiru malikan ku bashi labarin annahu in atani musliman in dai yazo ya musulunta radatu alaihi ahlahu wa malahu wa utiyahu mi'atan min al zan mayan mishi da 'ya'yanshi da dukiyarsa da matan shi kuma zan bashi kyautar raƙumi ɗari. fa ata malikun bidhalika fa malikun bidhalika sai aka je aka bai wa maliku wannan labari fa kharaja ilayhi min at-ta'if hatta lahika bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan da nan kuwa da ya ji labarin wannan alfarma da aka mishi sai ya fito daga ta'ifa har ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa aslama ya musulunta faradda alaihi ahlihi wa malahu manzon Allah ya cika mashi alƙawarin da yayi ya mai mashi da dukiyarsa da iyalansa wa atahu mi'ata min al-ibli ya bashi raƙumi guda 100 wasta'amalahu ala man aslama min qaumihi sannan ya daura shi shugaba akan mutanen shi da suka musulunta fa qala yuqatilu bihim saqifan ya zama yana yakan saqifawa ma tare da mutanen shi wala ya yakhruju lahum sarhan illa aghara alaihi hatta yusibahu kuma babu wani runduna da ta fito sai ya je ya yaƙe ta har sai ya maida ta cikin musulunci lokacin da bai musulunta har yayi wata waka da yake ainihin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake fata da cewa ma in ataitu wala sami'tu bima ra'at bima ra'a fil nas ka mithli Muhammad wata waka makamancin haka yana ta annabi sallallahu alaihi wasallam a waka to haka manzo Allah da ya ta musu irin wannan sassauci da alfarma da nuna ana tare da nuna sanin zumunci da mutunci dan dai a samu su musulunta dan kullum fatan maikin Allah alaihi salatu wasallam shine mutane su shiga addini baya so wani ya ainihin wato tabe ya rasa falala da ke cikin musulunci to wannan mala yace a duba akhrajahu albayhaqi bayhaqi fitar da wannan riwaya a cikin dalailun nubuwa mujalladi na biyar shafi 198 zuwa 199 ka kuma duba akramul umari a cikin siyatun nabawiyyah sahiha mujalladi na biyu shafi wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makkata muhriman bil umrati min al jirana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje har ya shiga garin makka alhalin yana cikin harama yayi nufin umara daga jirana ثم بعد انتهاء عمرته عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مذفرا bayan kuma da ya gama wannan umra sai manzon Allah alaihi salatu wassalam ya dawo garin Madina cikin nasara wa ba'da audatir rasul sallallahu alaihi wasallama min ghazwati tabuka qadima alaihi wafdu faqih waɗannan faqifawa ba su zo sun musulunta ba har sai da aka yaƙi na gaba da zamu ji labari shine wanne kenan tabuka sannan sai ga su sun zo fa anzalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah ya ba su masauki a cikin masallacin sa wa bana lahum khiyaman ya kakkafa musu tanti Kai yasma'ul qur'ana dan su ji alqur'ani wa yarawun nasa idza sallau su ga mutane sa'ad da mutane ke sallah fa aslamu daga ƙarshe suka musulunta wa talabu min rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an yu'akhira hadamal lati wal hadamal lati thalatha sinina suka ce amma suna roƙon wata alfarma manzon Allah yayi hakuri kar ya sa a rusa gunkin yannan talata lati da take garin su sai bayan shekara uku suna da sauran wato qurban da dan ragowan kafirci a cikin dukatansu, dan Allah daga musu kafa su gama yin sallama da gunkin tukunna fa ba illa hadmaha manzo Allah sam ba zai yi ba to da a ruguza wannan gunkanya kama talabu ifa'ahum min as-salati suka ce to a daga musu kaba ba za su fara sallah ba tukunna <laughs> nan mutane wa talabu al-idhna lahum bil khamri waz zina kuma ya kyale su gaba da shan giya suna zina war riba da kuma cin riba tun mugayen zinubai ne ba su so su bari kullu zalika ya aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka wannan manzo Allah yace san ba zai yiwu ba wa arsala ma'ahum aba sufyana wal mughira ibn shu'ba sannan kuma manzo Allah ya aika musu da abu sufyan da kuma al mughira dan shu'ba radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda liyatawalla ya hadamal lati dan su dauki dawainiyar ruguza lata fa hadamaha suka rugurguza wannan gunkanya wa ammara alaihim Usman ibn Abil As sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura musu shugabancin Usman dan Abil As wa kana asgharahum sinna duk da yake fi kowa karancin shekaru lamma ra'a hirsahu ala ta'allum al-Qur'an al-Karim wa tafaqquhi fi din saboda abinda manzon Allah ya gani na kwadayin shi wajen karatun al-Qur'ani da kokarin fahimtar addini an ce lokacin da aka yi musu wannan watan hemar da aka gina musu idan gari ya waye sai su tabbaci rana sai su tabbaci har la'asa daman ba su riga sun musulunta ba kuma za a kawo musu abinci three square meal sun da aka kawo musu abinci ko su da girki su gaba da bacin su shi kuma dan yaro ne matashi shekara shi goma sha wani abu teenager ne haka da ya ga manzo Allah ya zauna yana karantar da wani abu na addini sai ya maza ya je zauna a wajen duk abin da ake yana saurare yana nada yana iyawa da haka kafin a yi wasu kwanaki sai zama yana da basira akan abin da yake na addini da karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai zama ya fi cancanta domin a musulunci shugabanci yana zuwa wajen masu shekaru ne kawai idan masu shekarun suna da ilimi in sun hada ilimi da shekaru to wannan yafi wanda yake da ilimi kadai amma idan ga mai ilimi ga mai shekaru kowa bai da wani abu bayan wannan sifar to ilimi na gaba don haka ba daidai ne a ɗauki limami limanci a ba mutumin da bai iya karatu ba wai dan kawai tsoho ne bayan ga alarmomi matasa sai dai in shi ma yana da karatu anan ya da karatu to sai abu kabbir kabbir a ɗauki shekarun shi a hada da ilimin shi sai su bashi credit biyu shi kuma wannan shekaru kawai ya jira amin ilimi kawai to ya jira shekaru ko kuma ya jira ton din shi shi zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada mutum dan shekara bakwai limamin gari gaba daya shine Amr dan Salama wanda muka karanta labarin shi a baya ko wando baya yawo da shi saboda yarinta amma kuma ya iya karatu duk garin ba wanda yake iya karatun shi da haka shine limamin garin ya fi shekara 70 yana limanci a duniya tun ya dan shekara bakwai ya fara ya rasu kuma ina jiya shekara 76 a duniya kuma kaman haka da yayi limanci har ya gaji a takeice haka kuma Abdullahi dan Abbas ya zama babban mutum a cikin fadan Sayyidina Umar har da cewa yaro ne karami dan shekara 20 da wani abu akwai sa'annin iyayen shi shi sa bahaushe gaskiya da yake cewa yaro da gari abokin tafiyar manya da yake ko da shi kudi yake nufi dama su kudi ba a da musu in ka same su ko baka da shekaru ko baka da hankali ma dole ka zama babba su kudi dama ba a musu a karatu ne ake musu idan an ga mutum da karatu sai a ce ai bai da shekaru irin shakiyancin da aka dinga yi mala albani kenan har gab da zai mutum ya da farfara a gemun shi amma kallon yaro ake ne kuma kai daga zai irin kacin da bani irin labaran da yake bayarwa ka san ba yaro bane irin labaran da yake kai kadara ma yaro ne irin karatun da ya sani ai ya wuce yarinta jama'a anan kasan ne yake wannan za ga a kasashen da aka sa abin da ake yi dama mutane yan shekara 20 ma sai ga mutum da PhD a kasashen turawa ko larabawa 25 26 kuma shikenan ya zama expert akan abin da yake amma mu ne nan sai a ce a ai yaro ne kuma ya iya Qur'ani ya iya sunna ya iya karatu yana da hikimar zance ya sai da zai isa da sako to ai ba shekaru kawai lambobi ne ya zama. da haka sai zama wannan kankanin yaro shine aka nada a matsayin shugaban su gashi a kasa mala yake cewa Usmanu hadha huwa allazi amsaka saqifan an ridda fi ayyamir riddati haisu qala lahu to kaji kuma wata falala gare shi ba su dade da musulunta nan ba ba kai shekara biyu ba sai kuma manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama sai aka samu matsala ta mutane suna ta ridda mutanen ƙauyuka sababbin musulunta waɗanda ma da ƙarfin tsiya aka sasa a musulunci sai suka yi ta komawa da baya wannan matashin shi yana mutanen garin su ridda da ya miƙe cikin su wa qala lahum ya ma'ashara faqih kuntum akhiran nasi islaman yace kai faqifawa ku ne fa ƙarshen musulunta kowa ya ga ku musulunta fala takunu awwalahum irtidada kar ku sake ku zama farkon kuma yin ridda sai suka yi eh, kuma gaskiya yaron nan yana da gaskiya fa sai suka kame a addinin su kaga amfanin ne ilimi kenan inda wani jahili dan uwan sai ce to Muhammadu ba ya mutu ba sai ya faɗa abin da sauran jahilai suka faɗa da ya mutu kuma shikenan ai sai shi zamu bi dan gida a bi kwafa so yake mai da mu shawa kai jama'a mu ci gaba da magudancin da muke ko kuma dama sun ce suna son su ci gaba da shan giya ko sun ci gaba da yin zina da cin riba sai su fara yin wannan abin ko kuma sake gina gukin salata amma da yake an daura musu shugaba mai ilimi sai ya ainihin ba su wato shawara da tunatarwa wacce musu amfani mallai yace ka karanta as-saharin fawa as-saharin fauri a cikin tafin bazil majhud a cikin mujalladi na uku shafi na 281 lamba ta biyu kuma wajen ainihin hadisin da yake cewa wattafaqu fi din yace undurul bayhaqiyya dalailun nubuwa a cikin mujalladi na biyar shafi na 299 zuwa 304 da kuma asiyatun nabawiyya sahiha ta Akram Biya al-Umari a cikin mujalladi na biyu shafi na 517 zuwa 520 waruya annahu amara amarahu an yaj'ala masjid ta'ifi haisu kana Ya yace kuma manzon Allah an ruwaito cewa wai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi da ya gina masallacin garin Taifa a daidai inda gumakan nan suke salata da Uzza gashi na kasa mala yace akhrajahu Abu Dawud fi sunani wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan mujallad na 1 shari'a 311 a kitabus salati babu babun fi bina'il masajid babun da ke bayani akan ginin masallatai hadith raqam hadisi na lamba ta 450 wa akhrajahu ibn majah a mujallad na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar kitabul masajid wal jama'ati babun aina yajuzu bina'il masjid babun da ke magana akan ina ya halatta gina masallaci a lamba hadisi na ɗari bakwai da arba'in da uku wadda afahul albani fi sunan abi Dauda a safha ta arba'in da biyu albani ya rawanta wannan hadisi a lamba hadisi na ainihin ɗari tamanin da uku wa akhrajahu al-hakim fil musadrak abu abdullahi ne saburi ya fitar da shi a musaddarak a cikin mujalladi na uku shafi na 118 wa kata alaihi kuma yayi shiru game da hadisi ma'ana ba kamar yadda ya saba din ya kawo hadisi sai ce hara hadisun sahihun ala shartihima ko ala shartil bukhari ko ala shartil muslim walam yukharrijahu da manzon da yake kwatankwacin waɗannan domin dama ya littafin ne yace zai kawo hadisan da suka cika sharadin bukhari da muslim amma kuma bukhari da muslim ba su kawo su a cikin tafansu ba to amma a wurin nan da ya kawo hadisin sai yayi shiru bai faɗi irin wannan talikin da ya saba yi ba huwa wa zahabi da shi da imamu zahabi a cikin at bayan da hakim ya wannan littafi na mustadrak ala sahihaini sai zama ya samu rashin dacewa abubuwa da dama da yi ma'ana hadisan da ya alkawarin zai kawo sai ya gaza cika alkawarin Allah bai bashi katar ba ya kawo waɗanda da gaske ne sun inganta a sharaɗin Bukhari da Muslim kuma ba su fitar da su ba ya kawo waɗanda da gaske ne sun inganta a sharaɗin Bukhari da Muslim amma sun fitar da su shi ne bai sani ba ko kuma bai tuno ba san da yake rubutawa ya kawo waɗanda sun inganta ne kawai amma ba su kai sharaɗin Bukhari da Muslim ba amma ya zaƙe wajen cewa sun kai sharaɗin Bukhari da Muslim sannan kuma ya kawo waɗanda ma gaba ɗaya ba ingantattu ba ne. yi azarbabi ya ce sun inganta a sharaɗin Bukhari da Muslim sai zama littafin kamar yadda ibn hajar yake faɗa a cikin nukhba babu mai cin amfanin shi sai ƙwararren malami ka karanta littafin nukhbatul fikar ta ibn hajar da littafin annukat ala kitab ibn salah to da aka zo littafin ya zama babu wanda ya ci more shi sai manyan malamai ana nan sai imamu zahabi ya ɗauki littafin sai ya rere shi da kokarin ya mishi gyara shine talhisul musadrak ana buga su a tare a wannan bugu da ake mishi babban kai sai ga idan za a ya sai ya ce wannan hadisi da malam hakim ya ce ya inganta a sharɗin bukhari da muslim maganan nan e daidai ce wani wuri ya ce wannan magana ba daidai ba ce saboda a cikin isnadin shi akwai wani wanan nan kaza kaza wanan nan bukhari ya fitan mashi da shi ba sai a taba'at muslim ya kawo shi ne makarunan da gairihi ya ta maganganun da irin nasu na malaman hadisi wani wurin ma haka ji ya dau zafi idan ya zo sai ji har da rantsuwa yake yana cewa kalla wallahi na rantsi da Allah ba haka bane wannan magana da da hakim ya faɗa har haka yake faɗa saboda yana tsima wani lokaci saboda munin maganganun a aidmanci to wannan littafin a haka ya kasance har yanzu littafin tsakani da Allah ba shi da saukin cin moriya ga mutumin da ba malami bane inna ma da yake bayan zahabi Nasiru Albani yayi maganganu sosai game da ainihin isnadojin a littafan shi irin su talhis irin su binnan ahkamul janaiz a cikin asal na sifatu sala a cikin littafin shi na ainihin takhriji na sunan abi Dawuda da makamantar littafai ire-iren waɗannan idan mutum mai bincike ne zai iya samun wasu hukunce-hukunce da ƙarin bayanai game da wasu isnadojin waɗanda ainihin yadda suke a can babu clarity akan ingancin su ko rashin ingancin su Allah ya sa mu dace to shine yake nufi da cewa zahabi yayi shiru game da wannan magana a cikin talkhis wa akhrajahu al-baihaqi fi sunan al-kubra bayaki ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan kubra mujalladi na biyu shafi 439 wa qala ash-shawkani fi al-awtar imam ash-shawkani ya fada a cikin al-awtar yace a cikin mujalladi na biyu shafi na 151 yace rijalu isnadihi thiqatun mazajen wannan isnadi amintattu ne wanzur al-albaniya ka karanta malam nasuddin albani a cikin as-samarul mustatab min fiqh sunnati wal kitab littafi ne wanda yake fiqhun ainihin wato Qur'ani da hadisi irin kaman fiqhus sunna na Malam Nasiruddin Albani a cikin mujallad na daya shafi 196 wa inda Nasa'i annahu amara ahlul yamama an yattakhidul masajida makana bai'atin kanat indahum a cikin sunan Nasa'i kuma ya zo cewa ma'aikin Allah tsara amince Allah tabbata gare shi ya umarci mutanen garin Ta'ifa ne cewa su sanya ainihin wato su sanya ainihin wato masallacin su ya kasance ne a wurin da suka taba yin wani bai'a wurin da suka taɓa yin wata yarjejeniya unzur ka duba sunan nasa'i kitab al-masajid babu ittikhadh baii masajid babu da ke bayani akan daukan al anil masajid wato wuraren da ake taro ko makamancin haka sai ce a cikin mujalladi na biyu shafi na 138 zuwa da tara wanzur ka kuma karanta ibn taymiya rahimahullahu ta'ala faqad awrada hadain alhadithaini fi iqtida'i sirat almustaqim ya kawo waɗannan hadisai a cikin littafin shi mai suna iqtida'u sirat almustaqim a cikin mujallar na daya shafi na 233 zuwa da 4 وقد قال محقق هذا الكتاب عن حديث النسائي isnaduhu jayyid kuma wanda ya taƙiƙe wannan tafi na ibn taymiya ya ce isnadin Imam Nasa'i isnadi ne mai kyau wallahu ta'ala a'lam ga dai wannan dogon bayani da malai ya kwararo dangane da hadisan da suke magana akan ina ne aka gina masallaci na farko na musulmai a garin Fa'ifa Da iyakacin labarin da ya shafi wannan yaki kenan na ghazwatu hawazin ko kuma waqi'atu hunain ya gama da ainihin labarin a takaice, yanzu kuma zai kawo mana fawaid al-mustakhraja min ghazwati hunain wa hisar ta'if fa'idojin da za a iya fitarwa daga yakin taba yakin hunain da kuma tsare fa'ifa da aka yi bisa al'ada dama haka yake tafiya da kowane bari al'ula fa'ida ta farko na min isti'arati rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min safwana fa'idatai daga karban aro na sulke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a hannun safuwanu dan Umayya kafiri a daidai wannan lokaci za mu iya ɗaukan fa'ida guda biyu ta farko anna lil imami an yasta'ira salah al mushriki li qital al adu liman komandan musulmai shugaba ya ga dama ya halasta gare shi ya amshi aran makaman yaƙi daga hannun kafiri dan kan wani abokin gaba ibn qayyim ya faɗi wannan magana a cikin zadul ma'ad mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da tara na biyu istalisti idadul da imtisalan liƙaulillahi lahi ta'ala kuma za mu ga cewa su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna aiki da maganar Allah wajen shirya mayaki da Allah yake cewa wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku ainihin shirya musu ku tattali abin da za ku iya na ƙarfi haka manzo Allah sallallahu alaihi ya musu tanadin karfi shine gashi nan makamai da kariya da makamantansu musulmai wajibi ne su zama suna cikin shiri a duk lokacin da suka san cewa suna da bukata zuwa ga makamai da kayan aiki dan yakan abokan gaban su ko kuma kare kansu daga farmakin abokan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya alƙawarin zai kiyaye shi amma kaga yadda yake al-akhdhu bil asbab yana ɗaukan mataki na ɗabi'ar rayuwa wajen kare kanshi da kare al'ummar shi ta musulunci asaniya ta biyu daga cikin fawaid din da za a a wannan gaba fi qaulin ba'd man ma'a rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin fadin wasu da ke tare da manzon Allah da suka ce ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwa ya manzon Allah ka sanya mana bishiya wadda za mu dinga rataye makaman muna tabarraki da ita kamar yadda mutanen garin nan suke da ita na akhudhu al min ash-shirk za mu gane yadda ake tsoratarwa game da shirka reaction din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga mana lalle shirka abin tsoro ce abin gudu ce fa inna ha'ula'i kaga waɗannan mutane yu'alliquna sifahum shadarati ala at tabarruk suna rate sakubban su ne a jikin wannan bishiya don neman albarka kuma zalika qala rasul sallallahu alaihi wasallama madda haka manzo Allah yace inna hadha mithlu qawli ashabi Musa manzo Allah yace wannan irin maganan mutana annabi Musa da suka ce iji lana ilahan kama lahum aliha sanya mana Allah irin Allahnsu kaga su ba su dauki bishi a matsayin Allah ba a wani wuri da ake zuwa a rataye makamai da tunanin in a za su yi albarka ba gunki ne da shine Allah da suke bautawa ba amma saboda haka zai jawo a hankali har ya kai ga shirka musulunci kuma ya karanta a dunkule da a bayyane kokarin tara hanyoyin da za su kai mutane ga shirka babu sassauci game da wata hanya ta kai mutane ga shirka da aka ga musulunci baya sassauci game da hoto baya sassauci game da ainihin wato a tsiyara canfi bai sassauci game da ainihin wato sauraren yan duba babu su soci game da waɗannan a ce duk wanda ya je sallar kwana arba'in tsanani ake yi saboda mutum kan ya kwatanta babu su soci game da laya da ire-iren waɗannan saboda ko da asali san da ka fara ba kana yin su game da shirka bane ba za ka ankara ba sai ka wai gari kana yin shirka to kuma baka mallaki wani abu a duniyan nan da zai amfane ka a lahira kamar imani ba domin duk wani abu imanin ka ne zai rinjaye ka samu ka tsira akwai wanda zai tsira saboda imanin shi ya kai ya kawo ko da ba shi da ayyuka wani kuma imanin da ayyukan sannan ya abin nan ya samu ya tsira imani da ayyuka da ceto sannan ya samu ya tsira imani da ayyuka da ceto da falala sannan ya samu ya tsira wato duk wanda zai tsira a cikin abin da ya tsira da shi dole sai ya zama akwai imani amma in ba imani ko mun yawan aiki ba za ma a baka tsira ba ballantana wani cece ka kenan ashe imani ya fi komai muhimmanci a lahira ko don haka manzo Allah sallallahu alaihi saboda yadda yake kwaɗayin mutanen shi tsira a lahira baya ɗan kafa game da al'amarin imani shi sa har yanzu bai kamata mu sassauci game da abin da shafi aqida wanda ke raba tsakanin musulunci da kafirci imani da barna da ainihin shari'a da bata ba domin wannan yana da matukar haɗari domin shine kamar siratin da ke raba tsakanin gaskiya da ƙarya ina fata mun gane wannan da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu sassauci game da wannan abun ba asalisa na uku na aidan alhadara min atashabbuh bil kuffar sannan kuma za mu ciri fa'ida game da tsoratarwa wajen yin kamanta kamantakekeniya da kafirai war rasul sallallahu alaihi wasallama yubayyin zalika fa yaqul ga manzon Allah yana bayanin hadarin da ke cikin kwaikwayon kafirai yana cewa da tattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi za ku dinga bin al'adu da tsare-tsaren waɗanda suka zo kafin ku hazwal qazzati bil qazzati kuna bin su haka kafada da kafada kuna bin su wani na bin bayan wani kai tsaye lidhalika mimma yanbaghi alal muslimi bal mimma yajibu alayhi huwa al-hadar min at-tashabbuh bil da haka daga cikin abin da yake ya dace da musulmi mala yake kai ba wai dacewa kaɗai ba ya wajaba akan musulmi shine musulmi ya taka tsantsan game da kwaikwayi da kafurai fi jami'il umurihim a dukkanin al'amuran da kafirai suke yi wa tahdhiri min ittiba'i ahwalil ahwa da kuma tsoratarwa daga bin masu son zuciya wa zaigi wanda suke sun karkace min al'umamil madiya daga cikin al'ummomin da Yahud da Nasara ka karanta wannan magana daga littafin Sa'id ibn Hijji a cikin Al-Kalamul Muntaqa mimma yata'allaqu bi kalimati taqwa a cikin shafi na 39 matbu'un 'ala Firiya da matukar haɗin kama an na tashabbo bil Bilkufari. min ahammi asbabil bid'a kamar yadda kuma yake kwaikwayo da kafirai yana daga cikin manyan muhimman hanyoyin da suka kawo bid'a karanta karshen littafin ahkamul janaiz to can wajen bid'u hadin a wajen bida'u janaiz na malam nasuddin Albani ya kokarin kawo usul da ake gane bid'ancin abu ya kawo su da dama daga ciki to yayi magana akan irin wannan kabiyar shine kwaikwayo da kafirai akwai aiki da hadisai masu rauni akwai ibada wadda ba ta da wani hadisi ingantacce da kuma abubuwa wanda suke ire-iren sa sanan da yawa ka'idojin da ya kawo ba muhallin su bane nan da za a ci sai bayani akan su da dalla amma daga ciki shine akwai kwaikwayo da kafirai kamar yanzu yadda ake rayuwa akwai kwaye su wajen bukukuwa wajen abinci wajen magana yare yadda suke tsara rayuwarsu da komai ba ma ankara ba shine bidiyoyi suka shigo cikin mutanen da ake cewa musulmai yanzu kalli maulidi kaga yadda ya zama ya zama kawai wani faci na ainihin buga ganga ta coci da yin shiga irin ta 'yan coci wanda ko da ake yin shiga wanda malamai suke cewa bid'a ne ba haka ake ba sannan muke 'yan yaran ana maulidi taruwa ake a zauna a yi mutane suka ba Allah haka ba a zauna a samu wani shehi ya ta karanta muku tarihin annabi ko da dai bai inganta ba zai karanta muku tarihin annabi sai kenan sai aka dauke shi aka kai shi kauye a raso da ta rene shi ana ta kuka aka ce wannan maraya duk za ku yi tsum ku ta ji kaga wannan ai dan saukin matsala ai ko compared to abin da ake yanzu amma tunda ai ake abin ba addini bane buki ne ba na addini bane da haka da babu code babu ka'idan me ya kamata ai kaga sallar idi take buki ne na addini tana da ka'ida cewa idan gari ya waye kowa ya wanka ya sa kayan shi masu kyau ya fita yana talbiya yana kabbara yana hailala aje ayi sallah raka'a kaza a karanta kaza da kaza in za a dawo a canza hanya a yi ziyarar yan uwa a ci abinci a yi annashuwa a yi majuna addu'a duk baya cikin karatu ba a cikin mafi kiwa ko duk wannan karatun saboda duk da yake biki ne amma ibada ce tana da ka'ida to maulidi fa tunda ba ibada ba ce to babu ka'ida daga kowa yanzu abin da ya ga dama shi yake sai ya shi da suna maulidi wani ya sanar a rediyo yana taya musulmai murna shine maulidin shi wani ya buga kaki wani ya manna poster wani ya dinga fosin a facebook wani yana yawo a gari yana kiɗa wani ya kwana yana mandi wani ya kwana yana salati da haidala wani ya kwana yana ashariya yana wa musulmai kowa wannan abin da yake shine maulidi ba saboda babu babu doka ba addini bane sannan aka shigo da tsantsagaryen kwaikwayon kafirai yanzu ka duba ga yadda mutane suke kwaikwayon kafirai a cikin bukukuwa a cikin jana'iza a cikin zamantakewa a cikin sutura abubuwa da dama jama'a har ma ana ganin kai da kake yin na musulmai kamar kai ba kauye yanzu gemu da mutane musulmai suke barin shi ya zama wai abin kyara duk wanda ya ganshi da gemu yanzu ba ba ta soka budurwa sai eh, ba ki ga gemun shi ba da gazaza haka wai shikenan baka da kyau so duk wani dan boko da yake haka ƙarya yake a boko ma domin yan boko na nan baya baya shekara 200 bayan ma suna barin gemu Shakespeare ba a kama da shi a ingila ba je ka kalli hoton shi ka gani za a shi da gemun shi cikakken gemu kamar wani usalu wai yanzu ne kawai al'amarin gemu sai ya juye wai kuma gemu sai ya zama wai ba gayu bane a gun turawa da wanda suke biye musu duk da binciken ilimi ya tabbatar da yana da kariya ga fata da halitta sannan sutura irin ta musulunci yanzu duk inda ka je ka sa sutura irin wannan da muke sakawa aka ga wandanka bai kai kasa ba to ana ganin kai ba kauye ne ka sa wannan ka su sa ko kuma dai akalla bai kai kan idan sawu ba ba wando ne na yan bid'a ba na yan wuta ba to wai kai ba kauye ne akwai inda kai ma an kaje idan imani bai duba ka ba sai ka dan jan shi kasa haka dan dai wai kai ma ka dan sade dai ma'amunu sun ma kafaru ma'amunu sun ma kafaru to to ya rai mara ku da ku jama'a an samu matsala game da kyamara da take daukan wannan karatu haka zamu dakata sai an maimaita wannan karatu daga inda aka taso kenan insha Allah kuma sai mu tashi ta dauki bayan ku sai mu bashi mu tashi da kan alfa'il mustakhraja kyamara ce ta samu matsala wallahi almusta'an kusa karfan nasara ba da tabbas tabbaso ita mana rashin tabbas din nata to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu akwai karatun bukhari a markaz insha Allah bayan sallar isha yau karatun bukhari